muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara Saduma wannan dare na lahadi yau ashirin da bakwai ga watan Zilhaj shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku na miladin Isa alaihi salam. wanda muke haɗuwa wannan masallaci mai albarka masjid Uthman bin Affan da ke nan ɗan Juma Goje Street a cikin garin Bauchi don ci gaba da wannan darasi na wannan littafi mai albarka al Sahi wanda aka fi sani da suna Sahihu Muslim na Abul Hussein Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda a yau za mu tashi akan darasi na ɗari da hamsin da hudu a jerin darasan da muka gabatar a cikin wannan littafi kuma muna cikin kitabu salah wanda shi ne na hudu ko kuma na uku kamar yadda muka sha bayani idan muka raba kitabu tahara da kitabul haidi zai zama shine na hudu idan muka haɗe su kuma shine na uku kuma za mu tashi akan sabon babi babi na hamsin da biyu a jerin babuka na kitabu salah kamar yadda imamun nawawi ya yi waɗannan babuka ɗin ya masa tarjama da cewa babu salati fi thawbin wahidin wa sifati lubsihi babin da ya zo don bayanin hukuncin yin sallah a cikin tufa guda ɗaya da sifan yanda ake sanya shi ake saka wannan tufa ɗin ko mayafi idan guda ɗaya ne imamu muslim ya ce ƙala haddathana yahya bin yahya at-tamimi ƙala qara'tu ala malik bin anas imamu daril hijra Annahu قال لابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أنه قال عن سعيد بن المسيب annahu qala nabi hurairah radiyallahu anhu an karba daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna sa'ilan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle mai tambaya ya tambayi manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi anis salati fi thawbil wahidi kan hukuncin yin sallah sanye da kaya guda ɗaya riga guda ɗaya ko mayafi guda ɗaya shin hakan ya halatta faƙala sai annaban Allah ya bashi amsa ya ce awa likullikum thauban shin dukkaninku ne kuka mallaki tufa guda biyu wanda kaman dai abin mamaki ce ai idan aka kallafa wa mutane cewa bai halatta a yi sallah sai idan mutum yana da tufa guda biyu an kallafa musu abin da ya fi ƙarfinsu saboda yanayin da suke ciki na talauci ai mafiya yawansu mayafi ɗaya mutum ya mallaka wanda la shakka talaucin da muke fama da shi a yau ba mu kai irin nasu ba aƙalla a nan dai ba wanda zai ka ce mani shi ya mallaki kaya ɗaya ya mallaka ko akwai a ce daga riga sai wandon da ya mallaka amma su mutum ba abin da ya mallaka na abin duniya sai me sai mayafi guda ɗaya amma bai taɓa ganin kansa a matsayin wulakantacce kaskantacce ba saboda ya san wannan rayuwar bai ɗauke ta ita ce ƙarshe ba ba kuma cewa a a talaucin suna nemo wa kansu ne. a in suna da dama suna sakawa suna jin daɗi amma ba su mai da rayuwar ita ce manufa ba saboda haka suna da me suna da wadata mu yanzu muna da kuɗi ne ba mu da wadata saboda haka annabin Allah da ya tashi bashi amsa bai ce masa e ko a'a ba sai ya bashi amsa yace to yau idan ka ce kowa in zai yi sallah sai ya yi sallah da tufa guda biyu ka hana mutane sallah ke wanda wannan kamar yana bashi cewa ya auna duk lokacin da za a yi wani hukunci sai a dubi yanayin da mutane suke ciki shin wannan yanayin idan aka kawo wannan hukuncin ya dace ko bai dace ba kun fahimci maganar saboda haka annabin Allah sai kaman ya tura masa ne amsan to kana nufin kaza kenan shin dukkan ku ne ko dukkan mutane ne suka mallaki tufa guda biyu wanda har ma wannan tambaya za yi tunanin yinta ana fahimta saboda haka wannan ke gwada cewa kenan ya halatta a yi sallah da me da tufa ko mayafi guda ɗaya doguwar riga guda ɗaya ana fahimta قال حدثني حرمدة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي حا وحول الإسناد قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن بن الليث بن الليث قال وحدثني أبي شعيب بن الليث أنه قال عن جدي ليث بن سعد المصري قال حدثني عقيل بن خالد بن عقيل كلاهما عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أنه قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر ودق أبو هريرة الله لا يكارم سيده عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله daga annaban الله tsira da mancin Allah sabbata gare shi kwatan kwacin hadisin da قال حدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عليا سين ابن عليا انه قال ان ايوب بن تميمه بن ابي تميمه السختياني annahu qala muhammad bin sirin annahu qala nabi hurairah radiyallahu anhu an karba daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace nada rajulun nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya kirayi annaban Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi fa qala sai yace ayusalli ahaduna fi thawbin wahidin shin dayan mu zai iya yin sallah da mayafi guda daya فقال سي النبن الله تي اولي كلكم يجد ثوبين شن دكان كوني يكي اي سامون تفا غدابيو قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن ابراهيم وعمر الناقد عمر بن محمد الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد قال زهير حدثنا سفيان أنه قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أنه قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بدق أبو هريرة الله يكار ما سيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلالي من زن الله تيرادا من شن الله استبتا غريشي ياتي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد كذا تيمكو يصلى sanye da tufa guda ɗaya ko mayafi guda ɗaya to yanzu zai yi bayanin sifa ɗin kenan bayan ya halatta a yi sallah da mayafi guda ɗaya to yaya ya kamata wannan shi ne addininmu Ko mai filla-filla ake fito da shi ya ce bai halatta ga ɗayanku ya yi sallah sanye da kaya ko mayafi guda ɗaya laisa ala atiqaihi minhu shay alhali babu wani abu na tufan nasa ko mayafin akan kafaɗarsa. dole ya zamana wanda wannan na sha bayani akwai bambanci tsakanin wato suturan sallah da suturan da zaka iya sakawa na fita wanda wannan fikihun ya fi fitowa game da mata mata akwai abin da aka ce masu su saka lokacin sallah akwai kuma abin da aka ce su saka lokacin da za su fita ko lokacin da wani ya halatta ya gansu irin tufan da mace za ta sauka eh, saka ko kuma guraren da za ta iya bayyanawa ga waɗanda suke maharamanta wanda Allah ya lissafa su mutum goma sha ko kuma eh, mutum goma sha biyu ko ah? ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء تو wannan shine wanda wace zina su waɗannan da aka lissafa akwai irin yanayi da ya kamata wato za su iya gani a jikin mace Shi ne guraren adonta ina ne guraren adon mace warwaronta wuya abin kunne ko sai gashinta to waɗannan da aka lissafa su ne kawai za su iya ganin waɗannan gurare ko fuska that is fuskanta shin ya kamata ta fita fuskanta a waje wannan in ka ga malamin fiqh suna bayanin cewa ba za ta rufe fuska da mai tadafinta ba wannan ana nufin suturan sallah ne ba suturan fita waje ba to dole a bambance tsakanin suturan sallah da suturan da mutum zai fita da shi kaga namiji ina ne al'auran namiji baina surrati war rukbataini ko kenan zaka iya saka abin da zai rufe daga cibinka zuwa kasa mutane su ganka amma bai halatta kai sallah haka ba dole ne a sallah kaga da aka ce in tufa ɗaya ne mayafi ɗaya za ka yi sallah da shi to dole ne ya zama me ya lullutse wani bangare na me na kafadarka ana fahimta saboda ka wannan fikiyu yana da muhimmanci a bambance tsakanin suturan sallah da suturan da maharamai za su iya gani ga mace da kuma suturanta lokacin da za ta fita ana fahimta saboda haka anan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya halatta a yi sallah da mayafi guda daya to amma sai ke bayanin cewa bai halatta ka daura zani kawai haka ka bar saman ka a waje kai sallah hakan nan ana fahimta yace gaba yace qala kala haddathana abu quraib muhammad bin al-ala kala haddathana abu usama hamad bin usama annahu kala hisham bin urwata annahu kala nabihi urwata bin zubair أن أنه قال أن عمر بن أبي سلمة رضي الله yace lallai Umar bin Abi Allah ya ƙara masa yadda da shi da mahaifinsa ya bashi labari kala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi to bayan magana to akwai kuma aiki saboda annabin Allah akwai abubuwan da faɗansu ya yi bai aikata ba akwai abin da aikata wai aka gani akwai abin da ya faɗa kuma ya aikata to wannan yana cikin abin da ya yi umarni ya faɗa kuma ya aikata shine umar bin abi salama ɗan agola a gidan manzon Allah tsira da mancin Allah su tabbata gare shi yake faɗa yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ga manzon Allah tsira da mancin Allah su tabbata gare shi yusalli fi thawbin wahidin yana sallah sanye da mayafi guda ɗaya mushtamilan bihi ya lullubi da shi fi baiti ummi salamata a gidan ummi salama gidansa ne ko ba gidansa ba amma sai aka ce me ka gina gida ka kera gida ana zuwa a ce gidan wance kenan za ka yadda Ah, kun ga dai annabin Allah ya ce ɗanta agola ne a gidan manzon Allah amma ce na ga annabin Allah yana kaza amma gidan ummu salama wanda wannan shine asali kenan mace an santa da zama a gida alkhairin mace shine lizimtan gida ƙarancin sharri a cikin al'umma da fitina da musiba da bala'i shine karancin mai cakuduwa da mata haka ne ko ba haka ba a duk lokacin da ta lizimci gida ta san cewa gida shine inda ya kamata to duk lokacin da al'umma za ta samu zaman lafiya da tarbiyya na gari saboda haka ake jingina gidan zuwa gare su shi yasa annabin Allah ta'ala yake cewa matayen annabin Allah wa qarna fi buyutikunna ku lizimci zama a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula to shi muke ciki a yau yace ko naga annabin Allah yana sallah sanye da tufa guda ɗaya ya lulluɓi da shi ko zani guda ɗaya ya lulluɓi da shi ko mayafi guda ɗaya ya lulluɓi da shi fi baiti ummi salama a gidan ummi salama wadi'an tarafaihi ala atiqaihi ya sanya gefuffukan mayafin akan kafaɗarsa. wanda a darasinmu na sahihul bukhari mun yi me mun kwatanta hakan yadda ake sakawa za mu zo mu sake kwatantawa insha Allah ta'ala قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن راهويه أنه قال عن وكيع أنهما قال عن وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا هشام بن عروة أنه كان نبيه عروة بن الزبير بهذا الإسناد غير أنه قال سيدي أولا شي وكي كيننكو بن الجراح وأن شي يحدد أبو أسامة ko Hisham kai ya haɗu da Hisham wajen ruwaitowa daga Urwa ko a ya haɗu da abu usama hamad bin usama wajen ruwaito hadisin daga hisham sai dai shi waki bin jarrah shi ya ƙara ce ghaira annahu qala sai dai shi waki bin jarrah ya kawo cewa mutawashihan walam yaqul mujtamilan yani mutawashshihan wato ya lullubu da shi ai wadi'an tarafaihi ala atiqaihi duka dai yakan ɗauki wannan ma'ana mustamilan wa mutawashihan dukka a larabci ma'anansu ɗaya ko? ƙala wa haddathana yahya bin yahya at-tamimi qala na hammad ibn zaid annahu qala hisham ibn urwa kun ganan hammad ibn zaid kenan a can hammad bin usama sai waki ibn al-jarrah anan kuma hammad ibn zaid عن هشام بن عروة أنه قال نبيه أنه عروة بن الزبير أنه قال عن عمر بن أبي سلمة أنكر ودق عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما الله يكار ما سيداد شيد ما هي فنسع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب ce na ga manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi yana sallah a cikin gidan ummi salama a cikin tufa guda ɗaya kad khalafa baina tarafaihi ya sassaɓa tsakanin wato gefen wannan mayafin kenan haka da haka ko haka ya jefa wannan ya jefa wannan anan ko shine ya saɓa tsakanin wato gefen mayafin قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد المصري أنه قال يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال نبي أسامة بن سهل بن حنيف أبي أمامة كيكو عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال أن عمر بن أبي سلمة دقى عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما الله يكرم سيداد شيد ما هيفنسا قال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na ga manzon Allah tsira da mancin Allah su tabbata gare shi yusalli fi thawbin wahidin yana sallah sanye da mayafi guda ɗaya multahifan yana mai lulluɓuwa da shi mukhalifan baina tarafaihi ya sassaɓa tsakanin gefen wato wannan mayafin zada عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه ya sassaɓa tsakaninsu akan wato واتو كافأسا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراء الرؤاسي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أنه قال نبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أنه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دق جابر أن عبد الله الله يقارى ما سيداد شين ما هي فنسع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ma ce na ga manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi yusalli fi thawbin wahidin yana sallah sanye da tufa guda ɗaya mutawashshihan hambihi. ya lulluɓe da shi ya sassaɓa tsakanin wato ɓangarorinsa قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ها وحول الإسنان قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ك أنه قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري جميعا بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم shi a hadisi Abdullah bin Numair ya ce Jabir ya ce na shiga gurin manzon Allah tsira da mancin Allah sabbata gare shi قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن بن دينار أه بن الحارث عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث آه wato isnadin ne saboda amr bin dinar zai iya zuwa nan saboda isnadin makki ne abu zubair al-makki amma da amr bin al-harith ko anna abu zubair muhammad bin muslim bin tadrus al-makki al-mudallis haddathahu saboda haka ya zo da sigatu tahdith annahu ra'a jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma cewa shi abu zubair ya ga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa salli fi thawbin yana sallah sanye da tufa guda ɗaya mutawashi hambihi. ya lullubu ya sassaɓa tsakanin ɓangarorinsa. wa inda ya buhu, alhali ba wai bai da kayan da zai saka bane a'a yana tare da kayan da zai iya saka wando da riga ko ya ɗaura zani ya yafa mayafi a kai amma ya yi da me yayi da tufa guda ɗaya mayafi guda ɗaya ya saka ko wa qala jabirun jabir sai yace innahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika me yasa yayi sallah tare da cewa yana da kayan da zai iya sakawa guda biyu amma yayi da guda ɗaya yace don ya ɗabbaka sunna saboda ya ga manzon Allah tsira da mincin Allah sabbata gare shi yana yin haka to kai ma kenan ko amma karka je zaka ja limanci kuma ya ja maka matsala ko قال حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد الناقد واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لعمرو هكذا آه يكي تشيوا واللفظ لعمرو قال حدثني عيسى بن يونس بن ابي اسحاق قال حدثنا الأعمى سليمان بن مهران أنه قال عن أبي سفيان طلحة بن نافع أنه قال عن جابر رضي الله عنهما دق جابر الله يكار مسيد قال حدثني أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رواية الصحابي عن الصحابي دق أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الله يكار مسيد أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم cewa shi Abu Sa'id ya shiga gurin annaban Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi Ƙala qala yace fara'aituhu yusalli ala hasirin sai na ga yana sallah kan tabarma yasjudu alaihi yana a kan tabarmar Ƙala, wa ra'aituhu yusalli kuma na gan shi yana salla fi taubin wahidin sanye da tufa guda ɗaya mutawashshihan hambihi, ya lullubi da shi ya sassaɓa tsakanin ɓangarorinsa ko shine sassaɓawa ɗin shine mutawashihan ko wanda sahabbai guda nawa kenan suka ga annabin Allah na yin haka sahabbai nawa muka ce a a guda nawa waye da waye Umar bin Abi Salama Jabir bin Abdullahi أبو سعيد الخدري نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن إبراهيم وأبو كريب حماد بن أسامة آه محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ها وحول الإسناد قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمى سليمان بن مهران بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على آتقيه يا سنيا واتو بنغرورينا ميافن أكان واتو كافرنسا ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به دك ديما أنان لا wannan juz'in anan ya ƙare ko amma a guri na ban san naku ba ko sai mu ɗauko wani mun yi sauka ah kenan wannan sauka shine ƙarshen kitabus salah ko yanayoyi da ake yin sallah da yadda ake yin sallah ko to yanzu kuma zai zo mana magana akan guraren da ake yin sallah din sai yace kitabu almasajidi wa mawadi'is salah wanda wannan shine a jerin kutub na sahihu muslim shine na biyar imamu muslim ya masa suna da cewa kitabu almasajid to wannan gida zai yi bayani akan abin da ya shafi masallatai wa mawadhi as-sala da guraren da ya halatta a yi sallah wanda la shakka yana cikin abubuwan da za mu zo mu gani falala da baiwa da Allah ya yi wa al'umman annabin Allah ta yi sallah ko ina sai inda take da yaƙinin najasansa amma al'ummomin da suka gabata ba za su yi sallah ko ina ba sai inda suke da yaƙinin cewa gurin sarkakakke ne kun fahimci bambancin a ah, kai al'aslu fi shay'i tahara su kuma al'aslu tabbatar da taharan tukunna ko saboda haka wannan yana cikin baiwa da Allah yawa wannan al'umma sai ce imamu nawawi ya ce babul masaji da wa mawadhi isala ko wanda wannan ya ya ci gaba da kirga shi a matsayin ci gaba daga babukan baya wanda bai masa rakami guda ɗaya ba ya ce na hamsin da nawa na hamsin da uku ko ce babin da ya zo don bayani game da masallatai ko a nan ana nufin masallaci ginanne ko ba ana nufin a a a a saboda fassaran faɗin Allah wa annal masaji da lillahi fala tad'u ma'allahi Allahi ahada me ake da nufi da masaji da anan gurin a guraren sallah ko guraren da ake yin sallah da su a ban ji ba to wanne ne muna muna son eh, eh, an-nuzil al-ihtimal a yana nufin zarfu makan wani irin makan ɗin kenan masallatai ginannu ake nufi a nan gurin ah yani zai ɗauki duka kenan cewa guraben sallah waɗanne ne guraben sallah ɗin shin su ma ana kiransu masallaci a ina kake da dalilin ana kiransu masallaci al'aslin aka ce masallaci me ake nufi gurin sallah ko abin da ake sallah da shi a? malam sarajo kamar bai ginannen guni ne masallaci to menene ƙarinan da ya kau da shi daga wannan asalin eh shine aina ce wa annal masajida da aka fassara shin ana nufin masallatai ginannu ake magana a nan gurin ko kuma guraben da ake sallah da su eh shin su ne ake nufi a nan me dalili saboda in kace masjid asalin an ce masjid wannan itlaƙin yana zuwa kan me ah? shin ana kiransu masallaci su ma waɗannan guraben ah? a iya kiransu hadisin da ya tabbata bukhari da muslim mun sha kawo shi kuma ya wuce mana a baya kitabul iman falalan guraben da ake me ake sallah da su din, me annabin Allah ya faɗa game da falalansu inna Allah harrama ala nari an ta'kula min ibn adama athara as-sujud ko wannan sujudi din saboda me saboda in an keɓe masallaci kada a haɗa Allah da wani to waɗannan guraren su ne suke tabbatar da girmama Allah ga ɗan adam da yake yi wanda bai kamata ya yi amfani da su ya yi wa wani ɗan adam ya girmama wani ɗan adam da waɗannan guraren ba saboda haka idan aka ce a nan ba zai ɗauki wancan ihtimalin ba amma can inda Allah ce wa annal masajida saboda musulmi ba keɓe su da cewa kawai masallaci shine gurin su ba duk inda ake an yadda ka yi sallah ko ba haka ba amma duk sallan da za ka yi waɗannan guraren su ne za ka yi sallan da su haka ne saboda haka kenan za mu iya buɗaɗa wancan wa'annan masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan ya shafi mi. guraben da ake mami yin bauta wa Allah da su saboda akan iya yin amfani da su ba kawai a masallaci ba kun fahimci magana ta kun fahimci magana? bai wannan shi ne to amma anan ana magana ne akan masallaci me ginanne kuma akan jingina masallaci ga Allah saboda me saboda bai kamata a yi wani abu a wannan guri illa abin da ya shafi Allah shine bauta shi yasa Allah ce fi buyutin adina an turfa ah kaga zaka haɗo fi din nan zarfun nan tana me yasa aka kawo fi kawai kuma farkon aya akwai wani abin da za a ƙaddara a gurin ko me za a kaddara in kuka dan yi reverse Allah ce Allahu nuru samawati wal ard ko mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja har yazo wa yadribu Allahu al amla yahdi Allahu li nurihi man yasha ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم kamar wani ya ce to wannan hasken da Allah ya faɗa ina ake samun sa ko ba ka ba sai ce fi buyutin tunda ai mishkat a a ina ake samun sada taga a ina aka san ake taga a masallacin ya mafi yawa masallacin da a ƙauyuka a birane ma zaga in in an yi ginin akan yi taga ai window ce da baya kullewa inda ake saka fitila saboda hasken yayi me ya haskaka masallaci kaga da ya buga misali da da hasken Allah sai ya buga shi da wannan ko مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة wanda wannan ba mu son ba bayanin sa muke ba amma dai fi buyutin kamar ce fi buyutin ai hadan nur alladhi wasafahu Allah aina najiduhu fi buyutin adina Allahu an turfa shine sai ya faɗi abin da ake a gurin an turfa wa yunkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal shi ma sai aka ce to su waye su kamar wani ne ya ce to su waye masu wannan aikin sai aka ce rijalun wa'ansu zarata ne ko aka ci gaba da bayani saboda haka anan almasajid ana nufin masallacin yadda aka wato gina ko wa mawadi as-sala wanda wannan kaman afhul ami ba'da al-khas mawadi as-sala ya shafi masallacin da kuma sauran gurare da ake iya yin sallah imam muslim yace qala haddathana abu kamil al-jahdari fudail bin husayn قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي قال حدثنا الأعمش عبد الواحد بن زياد العبدي أن يمغنى أكن حديث سا إن يي رواية دقاء الأعمش kuma a nan ya yi riwaya daga wa amash kenan hadisin yana da matsala ko bai da shi kun ga irin dikka irin na malamin hadisi har sun tantance riwayan mutumin da ake karɓan hadisinsa amma in yayi riwaya daga wane to akwai alamar tambaya akan riwayar wanda hatta daga cikin aikin da malamin hadisi suka yi har sun tantance akwai riwayan da in yayi ya karɓo shi daga mutanen gari kaza za a karɓa amma in yayi riwaya daga gari kaza ba za a karɓa ba ba fulata ne yayi riwaya daga bare za a karɓa <laughs> eh ba za a karɓa ba <laughs> to shi kenan saboda haka a nan abdulwahid bin ziyad riwayarsa kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa a cikin taqrib yace riwayatuhu aw hadithuhu an al-amash wahdahu maqal idan shi kadai ya kadaitu wajen riwaya daga amash to akwai magana akan hadisi to sai mu duba mu gani gashi sahihu muslim ne kuma muslim ya ce ba zan ruwaito ba sai abin da ya inganta kuma gashi anan nan Wahid bin Ziyad ya ruwaito daga Amash sai mu ce wannan hadisin mai rauni ne a'a shin shi kadai ya kadai shu to ka biyo kar yi gaggawa sai muslim ya ce ha wa hawwala al-isnada qala wa haddathana Bakar bin Abi Shayba Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim wa Abu Quraib محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية bin بن Ani عن الأعمش Abdulwahid ya samu wanda ya goyi bayan ya masa mutaba ko bai samu ba shi kadai ya kadai tuga amash shikenan hadisin ya wuce lahiya lau ko kaga shikenan an wuce gurin kenan idan aka samu wanda ya goya masa baya shi yasa aka ce bukhari da muslim sun wuce wasa wani zai rufe ido ne yana kallon su da ido daya alhali tuntuni sun wuce wannan gurin saboda in iya wannan ka tsaya sai ka ce kaga imamu muslim da ake faɗa abin da ya alhali sai da ya tace shi yasa da aka ce wa imam muslim akwai irin suwaid bin A Sa'id ya wuce mana a baya a wancan riwayoyin da muka kawo an yi magana kansa an raunana shi sai aka ce Imam Muslim irin waɗannan da aka raunana su a masu ilimin yabo da fallasa sun faɗi maganganu a kan hadisansu me yasa kake fitar da hadisinsu sai ce musu ba na fitar da hadisinsu sai na tabbatar da hadisin ya zo ta wata hanyar da ba hanyarsu ba ingantacce amma ta yi tsawo ne hanyar sai na samu hadisin ta hanyarsu ta fi kusa uluwi shine kuma malamin hadisi sun fi son uluwi saboda haka kar ka ɗauka ban san cewa an yi magana a kansa ba a'a hadisin wannan da ya kawo yana da inganci ta wancan hanyar da aka biyo kun fahimta saboda haka wannan shi a kala آه، آه، أبو معاوية عن الأعمى سليمان بن مهران أنه قال عن إبراهيم آه إيه، إبراهيم بن يزيد بن شريك بن بن طلحة كو كو بن طلحة إناجي كو آه التيمي زي زومنا عن أبيه يزيد آه شين يزيد بن شريك بن طلحة طلحة كو طرخان بن طارق بن طارق بن طارق نعم بن طارق آه أنه قال آه آه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أنكر ودك أبي ذر الله يكار سيدا قال يتي قلت نتي يا رسول الله يا من زن الله أي مسجد وضع في الأرض أولا wani masallaci aka fara ginawa a ban kasa gaba ɗaya ta farkon farawa kun ga shi ba gidaje ne da abubuwa ya dame shi ba ko wani masallaci aka fara ginawa a duniya kala sai ya ce almasjidul haram shine masallaci mai alfarma a ina yake a a makka ko garin musulunci ko garin da ya kamata wanda Allah ya ba su iko na gudanar da wannan kasan ya kamata su yi alfahari a kan duk duniya ba wanda Allah ya masu baiwa irin nasu kada su yadda su nemi wata ɗaukaka ga wani sama da wannan ɗaukakan da Allah ya masu saboda tara jama'a a wannan guri wallahi babu wani shugaba da ya isa wannan shelar babu a duniya inda ake taruwa irin wannan taron wa yake tara mutane a azumi kawai wannan azumin da ya wuce miliyan nawa ne suka taru a makka nawa kake tsammanin kuɗin shigan da ake samu kowa zai ci abinci zai kwanta zai kama hotel kuma ba a taɓa wallahi duk cincirin don jama'a wani ya ce maka na rasa abinci ba wallahi duk cincinin don wannan taron a nan bauchi sai an rasa abinci rabin rabinsa amma wallahi ni dai na zauna wata ɗaya azumin da ya wuce nan amma wallahi ban taɓa fita wai ina neman abinci ka je nemi abinci baka ga an ci abincin ana zubar da shi ba in ma kace ba za ka kashe kuɗinka ba fi sabilillahi wallahi ya isa ya rike ka binka da abin ake yi wanda Allah ya masa wannan baiwa yana bukatan ya nemi wata duniyan yammacin sai ta bashi ɗaukaka Allah ya sa dace saboda haka wannan masallaci shi aka fara mi shine farkon masallaci a duniya kuntu sai nace masa thumma ayyu sai wanne bayan sa annabin Allah qala yace al masjidul aqsa masallacin can nesa masallacin baitul maqdis kenan shine na biyu qultu kam bainahuma sai nace to nawa ne tsakanin su shekara nawa tsakanin wannan da wancan kala yace 40 sana shekara 40 tsakanin masallacin ka'aba da masallacin baitul maqdis wa aina ma amma ka ji kar ka ji wannan ka ce to kenan an ƙayyade kar ka yi sallah sai a waɗannan gurare a'a shine annabin Allah ya bashi amsa ƙari akan tambayan da yayi cewa aina ma adarakat ka sala duk inda sallah ya riske ka fa salli kai sallah fa huwa masjidun wannan gurin masallaci ne gare ka kai ba sai waɗancan masallacin da aka gina ba wa fi hadith abi kamilin fudail bin husayn kenan thumma haythuma shi a hadisin sa riwayan sa yace sa'an nan duk inda adrakatka sala duk inda sallah ta riske ka fa salli kai sallah to wannan ba wai ana nufin makka ko masallaci mai alfarma da baitul maqdis kaɗai ba ko kuna tafiya ne ka ce ba za ku saya ku yi sallah ba sai kun je masallaci kaza a'a ka takura wa kanka kuma za ka iya yin laifi in har lokacin sallah zai wuce saboda kana ganin cewa sai ka kai masallaci kaza ka yi sallah ko ina masallaci ne gare ka ana fahimta قال حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمى سليمان بن مهران أنه قال عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي يزيد بن شريك بن طارق ko yace na kasance ina karanta wa mahaifina alqur'ana ina karanta masa alqur'ani fi suddati a wani suku na masallaci ko inda ba masallaci bane amma gurin wani dan matsi ne haka ko matsatsen guri ne hakan nan a ba masallaci wato kusa ne da masallaci amma baya cikin masallacin ko a wannan guri ina masa karatun alqur'ani kala sai yace fa idza qara'ta sajdata ko idan ka karanta ayar da akwai sujada a cikinta sajada ko kuma fa idza qara'tu ko idan na karanta a sajdata ayan da akwai sujada sajada sai mahaifina ya yi sujada me yake son ya gaya mana sujada ɓangare ne na sallah kuma ya yi shi a wannan guri wannan gurin kenan ba dole sai an shiga masallaci a yi sallah ba kusa da masallaci ne ba sai ya tashi ya shiga masallaci ya yi sallah ba a inda yake karatun anan yake sujada ana fahimta fa qultu lahu sai ce masa ya abati ya mahaifina a tasjudu fi shin kana sujada kan hanya wannan sukun gurin da mutane sukan wuce Kala sai ya yace inni sami'tu aba dharrin ya kun ga bai ce e ko a'a ba karka ce saboda ɗana ne ka masa faɗa ka kawo masa dalili na hadisi sai mahaifinsa yazid bin sharik bin tariq ya ce masa ni na ji abadarrin jundub bin juna da allah ya kara masa yadda ya kulu yana cewa sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi sallam na tambayi manzon allah tsira da mincin allah tabbata gare shi an awwali masjidin a fil ardi game da farkon masallacin da aka gina a bayan kasa qala sai yace wal al masjidul haram yace masallaci mai alfarma qultu thumma ay sai na ce masa sai wanne kala almasjidul masjidul aqsa ce masallacin baitul maqdis qultu kam bainahuma sai na ce masa shekara nawa ne tsakanin su qala sai annabin Allah ce 40 aman shekara 40 sai ce thumma al ardu sa'annan kasancewa kasa laka masjidun wato a gare ka masallaci ne fa haythu ma adrakatka salatu duk inda sallah ya riske ka fa salli kar ka jira cewa sai na je masallaci saboda ka nan ma kenan masallaci ne kar ka ce me yasa na yi sujada akan hanya ko a wannan nuskha akwai babi amma asali bai kamata a samu babin ba inda yace babu ju'ila jiyal ardu masjidan wa tahuran ci gaba ne na babin baya ko قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي أنه قال عن سيار بن سلامة أنه قال عن يزيد الفقير شين يزيد بن صهيب كو الفقير با أنا نفن تلكا با نسبة إلى فقر الفقر شين بايا كسسوان نند سكا جيرو دجونا to yana da matsalan ciwon baya shine ake jingina shi alfaqiru ana fahimta sun an ce alfaqiru karka dauka fakiri wanda bai da komai ko a yazid bin suhaib alfaqir annahu kana jabir bin abdullahi al-ansari an karba daga jabir dan abdullahi Allah ya ƙara masa yadda da shi da mahaifinsa kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mucin Allah tabbata gare shi ya ce utaitu khamsan Allah ya keɓe ni ya bani abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun qabli wannan ba iyakacin su ba kenan waye cikin ɗalibai zai tattaro mana su suna da yawa abin da aka keɓe annabin Allah da su na faffaɗe su a darasinmu na sayul bukhari a nan ma hadisan da za mu kawo za ka iya kawo ƙari akan waɗanda shi jabir ya ambata na'am za ka je ka kawo mana su <laughs> to liman liman zai je kawo mana waɗansu ba zai taya shi to ga malam sa'id ma yace zai kawo waɗansu to Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ji su annabin Allah ya ce lam yu'tahunna ahadun qabli waɗannan abubuwa guda biyar babu wani wanda aka taɓa bashi aka keɓe shi aka bashi waɗannan abubuwa menene kenan khususiyya ta annabin Allah akan annabawa wanda wannan kuma khususiyarsa ta shafi al'umma al'ummarsa akan sauran al'ummomin da suka gabata kuna fahimta saboda haka yake cewa babu wanda aka bashi waɗannan abubuwa kafin ni sai ya fara kirga su kana kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassatan dukkan annabawan da suka gabata akan aiko shi ne zuwa ga al'ummarsa kaɗai wa bu'ithu amma ni an turo ni ila kulli ahmara wa aswada an turo ni zuwa ga farin mutum da baƙin mutum ko fararen halittu da baƙaƙe su wane ne ahmaru a nan gurin ah? a ah, fararen fata waɗansu suka ce ajamawa turawa al'aswada wasu suka ce larabawa da mu baƙaƙen afirka an ce su ne aswad saboda su ba fari ba ne fat launinsu akwai samar wankan tarwaɗa ne za ka samu launinsu akwai wanda suka yi wannan fassara wasu kuma suka ce a'a farare kawai da baƙaƙe wasu suka ce al'ahmar ɗan adam al'aswat aljanu duka wannan fassaran ya ɗauka an aiko annabin Allah zuwa ga haka ɗin ko saboda ka ba abu ne da za ka tsakana wani jan wuya a kansa ba ka ce a ya za ka ce haka ana fahimta duma a nan zai ɗauka Shi ne a wata riwa ilan nasi kafa ko wanda aljanu sun shiga ko al'ahmara wal aswad to a wannan gabar akwai tattaunawa idan aka ce annabin Allah an aiko shi ga mutane gaba ɗaya ina matsayin annabi Nuhu alaihi salam akwai wata al'umma daban bayan al'umman annabi Nuhu shi ba ya koyi zuwa ga mutane gaba ɗaya ba to abbas zai ba amsa zai bani ba ce mun yake lokaci ya yi. to mu bar wannan tambayar sai Allah ya haɗa mu saboda yana cikin guraren da ake tattaunawa tattaunawa ta ilimi game da wannan gaba na cewa annabin Allah ya ce shi an aiko shi ga mutane gaba ɗaya wanda an keɓe shi da wannan amma annabi nuhu fa shin akwai wani annabi bayan an halake da eh, ai mutanen su kaɗai aka halake da su dufanan nan ya bar waɗansu daban ko gaba ɗaya wanda suke rayuwa a lokacin an halake da su wanda suka yi imani da annabi nuhu a haka ne me a akwai wani su mutanen da ba su halaka ba kenan an halaka sai me to shi din ya zama ilan nasi kafatan kenan tunda ka ce ba wanda suka tsira sai wanda suka imani da shi ina sauran al'umma wanda ba nashi ba an halake da su kenan shi ma ita ilan nasi kafatan kenan ah to aje a nemo amsa saboda haka anan zamu dakata insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba a cikin lafiya da kwanciyar hankali za mu dora daga inda muka tsaya Fatanmu mu shine abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana a wanda jiya na wani bayani game da ɗan uwa wanda yake yada waɗannan karatuttuka ta social media wato Abbas wanda aka yi masa ƙwacen mashin ɗinsa don ba sace shi aka yi ba ƙwace aka yi masa sakiyan garin bauchi kuma ba wai a wani guri aka yi ba kuma ana kallo yaran nan ba daga wani guri suka fito ba yaranmu ne min ba bani jildatina na bi alsinatina Ya'yanmu ne matasanmu ne a cikinmu suke gidajenmu suke rayuwa unguwanninmu suka rayu suka girma su suka yi gungu da makamai suke kwacewa mutane abin hawa ya matasa ku ji tsoron Allah wannan ba alkhairi ba ne wannan musiba ce da fitina ba za ta haifar da ɗa mai ido ba ya kamata duk wanda yake da haƙƙin tsawatarwa da ɗaukan mataki ya kamata a ɗauki mataki daga kan iyayen yara zuwa ga unguwanni ga masu unguwanni sarakuna jagorori 'yan siyasa a dukkan matakai da jami'an tsaro da ɓangarorinsu daban-daban da su matasa kansu wanda na san akwai abubuwan da aka yi a baya wanda sun amfanar ko me ya sa abin ya sake tasowa ya kamata a sake dubawa a tsaya a kalli yanayi na tarbiyyar matasanmu kamar yadda na faɗa hakki ne akan iyaye hakki ne akan unguwa kowace unguwa ta yi abin da ya dace gwamnatoci daga na jiha na ko'ina hakki ne a kanta saboda haka la shakka wannan abin bakin ciki ne shi kuma Allah ya mayar masa da alkhairi Allah ya shirya mana matasanmu Allah ya ganar da su su san wannan abin da suke yi wallahi Allah bai ba su wannan ƙarfi don su aiwatar da shi ta wannan ba la shakka matashi ƙarfinsa yana ɗibansa ya yi abin da wato na ɓarna da ɓata da baƙala da dukkan wani abu wanda shi yasa hadisi ya tabbata bayan abin da Allah ya bamu na alkur'ani cikin suratul kahfi da yake mama kaman dai mamaki ake bamu na lalacewan al'umman wani lokaci can amma matasa ba su lalace ba yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda shine hadisin da ya tabbata musnad da Imam Ahmad da annaban Allah yake cewa yana mamakin matashi da bai da gigiwa bai da gardama har ya yi zamanin samartakansa ba a same shi da mi da wani kauce-kauce ba so da kuma duk kai matashi wallahi wallahi ba, yanzu ba abin alfahari ba ne ka bata ka lalace abin abin da za a yi mamakin matashi shine ya zama mutumin kirki shi yasa annabin Allah ya faɗi wannan hadisi a matsayin mamaki a ce matashi ba taɓa sanin sa da faɗa da zagi da sata da zina da shaye-shaye a zamanin da an gurɓace amma shi ya zama ya fita zakka to dole a jinjina masa da kuma ƙarfin da yake ji a jikinsa zai ja shi ya yi komai shaiɗan yakan ziga shi ai yanzu da sauranka ka je ka yi shaye-shayenka ka bugu wani yana ba mu labari wani mashayi mashayi wanda yake irin shaye-shayen ya zama ya zama masa a jiki amma an yi shi wani zamani ne can a legal da an ce ya shahara fira ne ta kawo fira wato ƙwayar cika kwano za su yi da ita su yi gasan shanye ta an ce wani da ya shata ƙarshen sa ƙarshen rayuwarsa kenan shi kuma wannan da ya shata ma tashi yayi yace shi idon shi ko ja bai yi ba Yaje ya ɗauko barkonu ya ɗauko barkonu a aljuhunsa, ya fito da barkonin ya daka ya cire ƴaƴan ya tankaɗe jan barkonun ya barbada idonsa saboda idon su yi ja <laughs> saboda haka wallahi duk iskancin da zaka yi akwai wanda ya fi ka zama mutumin kirkin nan ne kawai shine abin da ya rige maka amma duk wani iskanjin da za ka yi wallahi an ɗauko wani wallahi kai sai dai ka yi masa salut ka abin nan ɗinsa. so da ka yau ka zama mutumin kirki shine abin da za a yi ba maka amma don ka lalace me a ciki Allah ya sawwake Allah ya shirya mana ƴaƴanmu Allah ya shirya mana iyalanmu Allah ya shirya mana matasanmu Allah ya shirya mana shugabanninmu Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da ke faruwa da ƴan uwanmu a mango Allah ubangi ta'ala ya kawo musu ɗauki kuma Allah ya ɗaukan musu fansa akan wanda suka ci zarafinsu kuma Allah ya daɗa kawo mana zaman lafiya ya kare mu a duk inda muke ya kare mu daga zalunci da azzalimai da mugaye waɗanda aka kama su kuma Allah ya fito da su lafiya Allah bangi ta'ala ya kawo mana zaman lafiya waɗannan gidajen talabijin Allah ya ƙara musu ɗaukaka Allah ya saka musu da alkhairi akan wannan alkhairi da suke yaɗawa Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu Allah kuma ya buɗa mana wajen fahimtar addininmu ya ba mu kuma ikon yin aiki da abin da muke ji muke karantawa da wannan nake cewa subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka